A jiya ne jami'an tsaron ƙasar Nijar suka kama wani 'yan bindiga da ya kaurin suna wajen garkuwa da mutane mai suna Muhammad Salisu Isaka wanda 'yan asalin jihar Mara'i ne kuma ya kasance babban mai aikata mai laifuka ciki har da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Abin da ya yi adadin 'yan bindiga sha shida da jami'an tsaron suka kama a cikin sati biyu. 'Yan bindigar dai an jima ana neman saruwa a Jallo a Najeriya da Nijar. domin ya kasance ciki wani gungun 'yan bindiga da ke garkuwa da mutane a kasashen biyu wanda daga bisani ya dawo garin agadis domin ci gaba da aika-aika tuni dai jami'an tsaro suka kaddamar da binciken maboyar sauran 'yan bindigar da ke garkuwa da mutanen tare da sayya kafar wando guda inji musa abubakar shugaban rundunar 'yan sanda ta jihar agadis duk abin da shahi 'yan ta'adda ga da zuwa daga kasar waje da ko ina suna dibi a wannan agadis eh, wuri ne wanda adda sauki a zo aiwa da an ka dama a koma to mun kwatanta musu ba haka nan bane wanda ya zo da mugun mugunta ya gode zo da cuce mutane ne da kingin su to duk yanda an kai yana ganin eh, mun shiga wando guda fiske mun ɗauki mataki an toka an mugu ya zo ko ina muna da mutane wanda Allah ya zama maganin shi don ka kara ma an sun jiya an toka su sha su lahiya su ta can wani wuri su yi karkokin su tunda yawanci duk da ƙasa waje ne suka zuwa ba kasafai ake samun damar kama waɗanda ake zargi da laifin sace mutane domin neman kuɗin fansa da ke neman ta zama gagarba do a wasu yankuna na ƙasar Nijar lamarin da ya sa harimar tan muktar wanda shine babba alkali mai shigar da kara a gadas ya yi kira ga al'umma na su bada tasu gudummawa wajen fallasa duk mutumin da ba su yarda da shi ba kokarin da jami'an tsaro suka yi ya cancanta jama'a su kawo musu goyon baya na musamman ta hanya ba da labaru duka wasu miyagun mutane da aka gaba a yarda da su ba in an ga irin abubuwan da suke a rika gaya ma jami'an tsaro saboda a samu duka wayannan mutane a tsaida su saboda jama'a su ta da ayyukan su cikin kwanciyar hankali da lumana a nasu bangare masana sha'anin tsaro na ganin samar da wata manufa ta bai ɗaya tare da mika ta ga gwamnati na iya zama mafita ga wannan matsalar da a yanzu ta shafi yanayin zamantakewa hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar